da kuɗi. da kuɗi. Ka tsakanin dan adam Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin namu na wannan mako ya leƙa ne babbar kasuwar kantin kwari da ke jihar Kano a arewacin Najeriya kasuwar sai da tufafi mafi girma a yammacin afirka wadda cikin wannan mako ta gamu da ibtila'in mummunar ambaliyar ruwa mafi muni a tarihinta bayan mamakon ruwan sama na kwanaki biyu a birnin na kano yadda ruwa ke ambaliya kenan cikin kasuwar ta kantin kwari inda kiyasin 'yan kasuwar suka ce ya shafi shaguna manya da ƙanana fiye da 800 tare da haifar da asarar dukiyoyi da za ta zarta miliyan dubu guda. To bari mu bi wakilinmu Abubakar Isa dago don jin yadda lamarin yake. To nan dai ina cikin wani layi da ake kira layin ta ambo da ke cikin kasuwar kantin kwari. daidai lokacin da ake ci gaba da maka ruwan sama a wannan kasuwa yayin da ruwa ke ci gaba da ambaliya ta ina kuma wannan layi na ta'ambo nan ne kamar inda ruwan ke gangarowa kana ya wuce zuwa cikin magudanar ruwa to sai dai kuma wasu daga cikin 'yan kasuwar suna korafin cewa sabbin gine-gine da aka yi a wannan layi da kuma kewayensa na daga cikin musabbabin abin da ya haifar da ambaliyar saboda tarewa ruwan hanyar da ainihi ya saba bi Kusan dai wuni biyu aka kwashe ana tafkama mamakon ruwan sama a jihar Kano bayan wanda aka lafta a makon jiya. abin da ya haifar da ambaliya a sassan birnin da kewaye kuma kasuwar takantin kwari na cikin wurare da ambaliyar ta yi wa illa alhaji balarabe tatari ne jagoran gidaje na kasuwar takantin kwari ya yi wa abubakar isa ɗan dago cikakken bayani game da musabbabin ambaliyar nan muna tsakiyar kasuwar kantin kwari kenan mm. a inda matsalar take kamar yadda ka gani dai ga mutsa mu a cikin ruwa a wannan ruwa kuma ga matsalolin da suke haifarwa shine wannan gine-gine da kake hangowa daga nan wancan gine-ginen duk da kake gani a cikin kwata suke wa'annan ah, dogayen gine-ginen dukkanin su kwata ce aka raba biyu ban asalin wurin kwata ce wannan main kwata din da ta kewaye birni ita ce wannan wacce take a cikin kasuwar kantin kwari kuma abin da ke faruwa ita kwatar a ruwan da yake tahowa daga gyaɗe-gyaɗe da wanda yake tahowa daga railway da wanda yake tahowa nan a bangaren tsallaken wancan rawan din na fage da wanda ke tahowa daga kofin mata gabaki ɗaya ruwayen sai sun shigo wannan layi na umarin ta ambo sannan a wannan layin ne suke kwantar wasu su fada wannan kwatar wani ruwan kuma ya tsallaka titi ya fada kwatar fage to matsalar inda zai tsallaka titin an toshe an yi wani gini wanda ya toshe layin gaba daya to daga baya kuma ruwan sai yake bajewa a tsakiyar layin umarin ta ambo to kuma daga eh, baya sai postin din kansa ya rarraba wa kansa hanyoyi wani ya fada kwatar wani ya fada can wani kuma ya tsaya sai na cikin kwatar ya ragu sai ya fada to yanzu ma tsakiyar layin sai aka zo aka gini saboda haka ruwan idan ya shigo yanzu ba hanyar wucewa saboda haka yake fadawa cikin gidajen al'umma yake musu barna wannan ruwa sanannen abu ne fiye da shekara biyu muna complain mu gani muka yi da idan mu ba labari aka bamu ruwan nan ya yi so ɗaya a ah, yau kwana uku kenan maimakon mu gwamnati ta ɗau mataki na rurrushe wa'annan gine-gine sai muka ji shiru sai ake ta cewa a kirawo wa'ancan a je a zauna da wa'ancan a ce za a taimaka wa al'umma taimakon shine mu fara ganin an buge wa'annan gine-ginen wa'anda in an sauke su ƙasa ruwan ko ya dawo ba zai yi wa kowa barna ba saboda zai samu hanyoyin da zai wuce To da wannan bari kuma mu waiwayi wasu daga cikin 'yan kasuwar da suka tafka mummunar asara, kuma za mu soma ne da Alhaji Ahmad Tijani Musa Jega. wanda muka iske tsamo-tsamo cikin ruwa. Ya shafi kowa da kowa zan iya ce ma dai ba kana saman bene ba ne ko kuma ginin ku sabon gini ne wanda yake yayi sama sosai shine kawai gaskiya ba za a iya cewa ba amma mu nan misali nan layin enonu da can wurin layin jallaba da layin barayi to gaskiya abin ba ba magana gaskiya. Kamar ya muku asarar ta kai ta nawa? ai alhaji ina gaya ma har yanzu babu adadin sikelin da zai ce ma ga adadin abin da aka yi asara saboda sufofi ne da giznoni da filters filters da atamfofi manya in village ba abin da ba ya asara ba gaskiya abin a ta mana ne abin a ta al'umma ne gaskiya an yi asara ganin za a magance wannan matsala amma kai ana ka ganin me ya haddasa ta ne so abin da ya haddasa ta gine-gine da ake ta yi babu kan gado misali gwamnati ta zaga wani dan fili wanda a bayan allah suke yan teburansu an dora gwamnati kawai wani can karan farauta zai je ga gwamnati ai ga wani fili a zo a kore masu wannan yan teburan a sallame su a zo a yi gini to an zo an yi ginin ba bisa ka'ida ba na farko an zo an yi gini ba hanyar ruwa shi kuma ruwa ba a tare ma hanya kudi galibin 'yan kasuwar dai har yanzu ba su kai ga tantance alkaluman asarar da suka yi ba kawo lokacin hada wannan rahoto to ko babbar damuwar 'yan kasuwar a halin yanzu Alhaji Akilu Salisu na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da suka tafka mummunar asarar wadda ambaliyar ruwan ta sha kansu. Eh babbar damuwar mu ta 'yan kasuwa shine bai wuce gina hanyoyi ba da gina kwalbatan ruwan da ake yi. Misali yanzu akwai gada akwai kwata da ta taso tun daga Obasanjo ita ce ta taho ta cigo ta cikin kafin kwari ta zo ta fice ta tafi har mayanka. To wannan gadar ana iya ana samun abubuwa da dama suna faruwa misali ana iya raba kwatar gida biyu a gine ta an yi korafi an yi korafi mai girma man namu na gidaje ya yi korafi ko dab da wannan faruwar sati ɗaya ya yi wannan korafin a gidan eh, wata gidan kafar rediyo nan ta kano ya yi wannan korafin amma ba a saurara ba so muna kira da gwamnati da allah kuke zargi ne e to wanda muke zargi wasu suna cikin kasuwa an ba su mukamai wanda suke amfani da mukaman gwamnati su ne suke irin wayannan abubuwa kamar kun je kun kai musu kuka a to ai su suka sani su sun sani suna mutumin da yake abu wanda kuka za a kai masa amma mun kai koke koke kafin wannan faruwa hatta majalisa an kai mata kuka na irin toshe hanyoyi da ake yi a kasuwar kantin kuma ganin munin wannan abin da ya faru a wannan rana ta yau kuma watakila har kawo yau ba ku ga wani tartibin mataki da aka ɗauka na gaggawa ba me fargaba ku e fargaban mu shine tunda an ce ruwa za a dinga ruwa mamako irin wannan ba mu san kuma me zai faru ba shine fargabar tamu amma fatan mu dai Allah isa gwamnati ta ji ta kuma ɗauki mataki gwamnatin ku kun yi wani hoffa asa ne yanzu tunda misali kan gwamnatin ta zo ku ne kuke fuskanta wannan asara. eh an yi sa sosai sa bai wuce ka kai kuka ga wajen mahukunta ba ga abin da zai faru misali irin wannan abin da ake na barna tun da kai ba hukuma ba ne sai dai ka kai kuka ka je ka gaya wa wanda suka dace to mun kai korafe korafe tun daga mataki na local gamma har gurin mai girma gwamna ya ƙi ganuwa ma dai misali a takaice tunda ba za ka iya ganin gwamna ba sai kana da an baka dama ta ganin nasa amma dai korafi korafi wallahi mun kai hamma da saboda to dangane da waɗannan korafe korafe na 'yan kasuwa wakilin namu ya yi ƙoƙarin ji daga manajan daraktan kasuwar ta kantin kwari amma abin ya ci tura sakamakon rashin samun wayoyinsa na hannu a lokacin hada wannan rahoto yayin da wata majiya mata ce ya shiga wata muhimmiyar ganawa ce da bangaren gwamnati wannan ta sa muka waiwayi shugaban kasuwar ta kantin kwari alhaji sharif wada sagiru don jin kowane mataki za su ɗauka. Eh to wannan abubuwa ya faru ne akan kan titi wajen na daidai plaza da ya zama da cewa akwai bariya wacce ake cewa jakin baban gida. ita ta haddasa wannan ambaliyar ruwa saboda ruwan da in ya ga baki da in yi yawa a kwari rariyar da suke ɗauka su tafi ruwan yake ɗauka ya tsaye ya tafi to in ya cika a ƙa'ida sai ya hau kan titi sai in ya hau kan titi sai ya faɗa kan rariyar karin gogo to sai aka samu wannan karan an samu kuskure sai suka zo aiki nan sai suka yi wannan jakin babangida da ake faɗa sai biya da wanda ya tafi zai fita da wanda ya riga ya fita ina so ya tafi sai a bugo shi sai ya da cikin kasuwa to a haka ruwan ya zama matsala a cikin kasuwar kamar wasu 'yan kasuwar na cewa wai gine-gine ne aka yi su a kasuwa su ne mujazar haka wannan abubuwa ne daban su ma matsayinsu daban barin gini daban amma barin tafiya harkar ruwa kuma daban wannan harkar tafiya ruwa ta hanyar rariya da yake zubiya wannan ibtila'in ta nan abubuwan suka faru wannan sanin da muka kenan muka zaga da 'yan kasuwa da kuma ma'aikata na kanabda duk muka gano ko kuma muka ji daga bakinsu a lokacin da abubuwan suke faruwa babu wannan korafi kenan na cewa wasu sun yi gine-gine akan hanyar ruwa eto eh wannan ya tsarin gine-gine dama a tun farko mutane ba su so shi ba saboda haka kuma har kullum ba za a so shi ba tunda hakulle irin wannan ibtila'in ake kallo a kan tsarin menene zai haifar mana wannan shi sa kawai ake kallon sa abubuwan haka wato na fahimce ka akwai dai wani kudin da ne a ƙasa ne haka eh na'am wannan harkar gabaki daya abin take akwai ka san wani abin yakan shafi wani abu mm. kuma zatar jama'a yakan ɗoro a kan abin da suke zato wanda yake kuma ba lalle ba yanzu duk wata hudda sai kana da kuɗi to masu sauraro duka duka nan za mu yi sallama da ku cikin wannan shiri a madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin hausa na arafai musamman abubakar isa ɗan go daga kano sai injiniyan mu hassan alhassan suleja ni ahmad abba ke muku fatan alheri a huta lafiya